hunkuna atinin cino kan ga wafakun da rai an dokan sigine rabi'in thani a cini wurin kakin dufawanta annabi sallallahu alaihi wasallam hijira kana ta maka kwan madina a gwanda gini zambar foda zanguta ce da wani zikin yagga Can Kubai nango kwara albarkantora ga margan da irin ya fosinai kwarai zai da yawai kayyan jarai funu nyamai jarai funu loga jarai funu doso jarai funu kambu kambai kulura irgin ko subhanahu wa ta'ala warai matakan cinin lucar morbu bata mora ya cini irko min morbu aljanna ra ya cincine irgin irko subhanahu wa ta'ala sabu irga sabu hinkandi irko ga ka irkoynin cebe haram in yega kaga kubaydin ñaka fo sine mat kam man nan lokaci wani wacine irna car kubay irna car fongandi ka kay ko gaba adiyawo gaba haram mo ir yega ka irin ko subhanahu wa taala waray am koyɗo wani gina kwanan da irkoyma dogonandir se jiiri kul irma kagiri ñaka fo sine wo ziyara kal day hanka handir ko gutu irkoy sine ya ɲa fosire irma bay ifo maga seno bore sifar ganda carwazuya zama a afo dai wazuwo irko subhanahu wa ta'ala ngano wani bore ma carwazu irko subhanahu wa ta'ala agane waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhayr ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دوري كلمة أرى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة جماعي كان يقول أي شيء نجا يجيشر يام ربكم ني يجيشر بن يقول سايغا بوريون بنو إبو إيكان يا جمونو إبو سبحانه وتعالى أمن النبي الأمة سمو بين كلهم كالإفوسي زمسي إلى تشروازو kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar ara annabi al umma ara lokaci al umma kun isu bananta ifo maga zamse ara ga cariya ma do gomni ara ga cariya ji fu sariya ya ji no ago sababa ira kan sai ga kai da wazo wani yanci nai kwara ga kan kwara كوري كم كوري لابو كان من تهي كرسك الإلم إلك سبحانه وتعالى أولي الدين تونا للإسلام إلم إلك صلى الله عليه وسلم سنة تلا أم تونا كل زمان متكيف سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين bor kunno man sanni bor yandi ga tobar kan gobe borai ce ga koi il ga ga kan gobe borai ce ga ne wa kaga ma wa kin koi ga ba a je wa ga ya yadi yin zanta enya fusine ai kan sai kai da wa zai ne zama ikon ya sallallahu alayhi wa sallam anayir say la a ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma noci man da arara wasu kunno cimanden wosi ba kalama ganya ka fosi na sai wakan ba'anga fundo se yadina dosi ya ni na gomi kulkan kulkan nidi, ma ba a ya ka fosi na alisila masu. ma tonan ni ko ni nya ko sin al silama dinga wani wose da iko subhanahu wa ta'ala ba mawdu'u kan bon irga salan zama alfaga ininga ko karo tonan ni ga ay kul mancin ni kalima ma ma irmu godo kan ni tonan dirga za alfaga gina kan salamir se mana tabarruk borno albarkaceci wokan shari'a randa da wokan shari'a mai randa? da alfaga kan sai matakin no borno irko finlanda da alfaga kan nir hamuran da gufun shirkuga da alfaga kan nir bidiyan da gufun ga? da alfaga kan sai hera beran diyanga hakika mawdu'u yanno kan afo kundun ganango zama sorongomo bora iga ahli sunna igir tumunanda ha ñenkan irga barnayga funaga amma adamay se ninno gini bon ka tara imine bayniwo mayno wadi sedi irkol ba ir mawdu o hoti hadi aqidatuna wo kanya irga tawlendi carga ngati irmu cicense ifono bitin wani addina ifono irci mandin da kan bo irgo bin kwalgana zambor yango da dima ine ikwarara izalin zai bo ka wazu to agi lakka da tunanji agi gartandi isine kare izalin zai bo ka girwo zami suwane haikul karshe kai wawiyar ina ku fosila in naran hade in koy zanai kan alfaga gina sintin guwa zawaina man kan kalama ka somo aran ma alfaga follon kan na borfo sobe aran ma alfaga fo kan ne borfo sai zinaize aran ma alfaga ina borfo kan ne borfo ila min baba ya ya ci ne wala ran ma alfaga ina borfo kan ne filan wa in koy no na lali wala ran ma alfaga ina barkan ne borfo filan ne wo mantikala e mana cafariyanno irma ma yaɗinga manga wowkigoɓe ne aranga te irkondiya sallllahu alayhi wa sallam anirse la tasubanna ahadan ni alsila masubol kuwo annabi nirse sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufru bandaga ka annabi ne alsilamu wowiyanwo fasiktarayno al silama tangam yamman tikal chafar tarayno ifo ma gase irgin ya fusin al silama go wal barkan ni bani ma ce ka irko fonda ga na fufono ni gudunin ka ga wura annabi sallallahu alaihi wasallam kirko ina samba irko subhanahu wa ta'ala ni annabi sifa bima rahmatin min allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك annabi namanti suudi kay irgo subhanahu wa taala booru nga taka harayse nga sayno annabi niga baanandi borayse annabi si kankamandi borayga asi boray wow asi boray sankay sankay asi boray jojo asi sari borayga bal agi ceno de hikma zam woneno irgo subhanahu wa taala ana annabi yamarda ani udur ila sabili rabbika bilhikma والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن annabi nima gorance koyi ni koyo fonda ga da hikma da wazu hanno ya dinno nin gorance koyi irgo fonda ga da ka da macan da can nan da cafarai ne da wakan da bisu gore ya dinga irin ya fosine addina wo mantiyan gano dalilino irkoy ne irkoy diyani nga no bona inge addina teda wadi sen ñak fo di mi sakandir kai fandi amma hariyanno ka iga Ya mai ñamay da sheku bambata fo kam bor kulga bayni cheikh labora kan Musa al qahira Wani mutane amma ya cikin ma Musa Suleiman Borno kan borkul gabai barkancin noni sharra zabin go diga lala tarikara kala da citene kan borgi hingadi irkwai ani journalist so se mo da ni mai yarda no muka aigin da tarbiyya girwai ta cira gin cabnin bi Musa alfahira. kure fo karra agingo wazete tafsira tafsirete ago yajin gore kayyano ago tafsirete igaga famdo sunna ine to amadirgin no batama nge ne siba bid'a nge tikan atebini amadori kula koi daidai fasinodi ago tafsirete nodi etablissement baje dawga ko kuga banye mera Madame Zuma not nanga tafsiro te iga da radio ORTN wato da su bai son a tonan kan da mai hau hando to girbuwai bananta kan iga kiyamun lailaite sunance lokacin kika yi kiyamun lailaite ne mu muka su bai ga katiba kowa musu bai ga zikar wai musu bai ga lakkantunai da nisai igoyadin jirigo bu jirigo tun jirigo bu jirigo tun kaldai hino hayaka ga tonin ka ngan dinga bon aninga bon yama ani heli nya fosine bore wo baka inde manti fonda fo fobo bore yanno ka wallahi irgo gi dorandi ngai dinga bon ngan dinga bon ani irgo gi dorandi yani nga songo de do gi ngarlo ko to din to irmo boye gayi irin na yimin gai wani ati ba ku rubin matakan jini orari a kwan da sun amma ni rubin yama to ya dinga wani wasu doren da kulkan adan di annabi sallallahu alaihi wasallam fondano no matakan sheikh muhammad bin abdul wahab a yin sai irin mabai harin ta ci gona kan ga wajibi irin ra'afu kul ga irin mabai irin jina ba igina ngati al-ilmu ihin kanta wal amalu bihi ihizanta wa da'watu ilai ita janta ifona ne wa sabru ala al'adhafi waneno irkoy ni cimandi koy sifanda kan an dunyawo rabor kul kan arihin atta cawo sinise to ni musu ni ba funa kul mursa irano hawo ana dalilin te da iko subhanahu wa ta'ala aya wala ibn sura kan da iko subhanahu wa ta'ala gane wal asri innal insana lafi khusr يكون إلا الذين آمنوا العلم والرؤية وعملوا الصالحات والعمل به وتواصوا بالحق والدعوة إليه وتواصوا بالصبر والصبر على الأذى فيه مسألة تعتاد إذا إلينا تيادي غادي أنفسنا إلكم في الله بونغا تيمو بمتكا إلكم سبحانه وتعالى لريامك yalla annabi sallallahu alaihi wa sallam irmu gurbiti addina wa annabi no kata irsefa borkunno se addina bai damantika annabi kaga cabirse